والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد بهذه وجاهد بإيمانه يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كرم يوم الدين شاكرا وشكرا كراء النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة من الله سبحانه ترى سما يوجد وتنجيل إلى يوم وشاتقص وأن مسألة سبحانه البركة جانب في قطعة السلس ورحمة الله عليه من سيد ولا في نماط الله وتسلته وحدة الأحكام واللفظ والضمان الإمام أبو بكر بن عبد الواحد المقدسي الجماعي رحمه الله تعالى za mu tashi babi na sittin babu labari hadisi na dari uku da bakwai a cikin littafi bada shi babu labari babu da zai bayani a kan layya dama muna cikin kitabun al'ima wato littafin da ke bayani a kan nau'ukan abinci da shari'a ta yi da a ci da kuma wanda ba ke yi da a ci ba to al'abadi jam'i na ulfiyya hiyya kwara daya sannan yana ana ce ma lailin sai a yi jam'inta a matsayin bahaya malamai sun ce a kira al-dhahiyya ko al-mudhiyya da sunan nan saboda ne bismi zaman shirya saboda lokacin da ake yi ta layyar, ana yin layya lokacin hajji abu duha abu duha hajji sai ita tunda a lokacin ake yin sai ake ce mata abdahiyya ko a ce mata al'adha adha yake sannan dabbar da ake yankawa ana ce mata bahiyya ita kanta dabbar da za a yanka ba da ya kawo hadisi kwara ɗaya kan a ciki amma hadisi ne mai girman sha'ani a babin yayya kusan ya tattaro hukunce-hukunce masu yawa حديث دبالة حديث أنس رضي الله عنه يشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين عبدحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع يده على كفانهما الأبلغ الأغضب وهو الذي فيه سواد وغياض hadisin da malik ya kawo hadisin anas radiyallahu anhu anas ibn malik khadimun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ne ma'anar sarfa hidima yana da daga cikin masu hadisai da yawa tarjama sa ta gabata da yawa a cikin wannan littafi قال يتي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يلي بكبشين da raguna guda biyu annabi sama yanka raguna guda biyu Amla, amlahaini sannan ragunan nan da ya yanka suna da baki da bari a jikinsu wato raguna ne masu jikin kamfana An kama daini sannan mu suna da kafu masu manya-manyan kafuna ne ba ba abu ma ne annabi sama da kansa ya yanka waɗannan ragunan guda biyu Wata ma, yi bismillah da zai yanka sai ce bismillah وكبر عندما تبي كفاره بسم الله والله أكبر أكبر صلى الله عليه وسلم ووضع به له على كفاهما sannan annabi sallallahu alaihi ya sanya kafarta ala kibali ma akan wiyayen su akan wiyayen su wadannan raguna lokacin da zai yanka su sai ya tsora kafarta daya akan wiyan su sannan sai ya yanka ya yanka kuma yi bismillah ya kuma yi kabbara ya ce da wallahu al'amlahu malam al-jama'i rahmatullahi alaihi da sharhin kalmomin da wasu kalmomi ya dauki kalma ɗaya daga cikin kalmomin da hadisi ya zo da su baki domin an ce ai bi tamshi bi tamshi ne amlahaini aqradaini to sai imala al-jama'i sai ya dauko kalmar al-amlah wadda kwara ɗaya ce ta al'amlahai al'amlahai biyu to al'amla kwara ɗaya sai ce abin da ake cewa al'amlah al'akbar wanda ya kasance mai kala biyu wa huwa alladhi fihi sawarun wa bayadun shine ragon da akwai fari da baki a jikinsa wannan su ne jinsin ragunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su kuma ya yanka raguna guda biyu wanda hadisi malamai sun ce yana nan da cikin usulul da bil islam yana cikin hadisan da suke a matsayin kuwa su ne su na hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da zanya kusan zai yi wuya da samu wani littafi na fikihu musulunci wanda yake ɗora fikihu a kan dalili da ya bayani a kan da ya kawo wannan hadisi saboda hadisi ne mai girman sha'ani duk da gashi da takaitacce labari kuma aka ba mu cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi yasa malamai sun yi istibbatun hukunce hukunce da yawa a ciki hukunci na farko suka ce shar'iyyatul ubudiyyati wala khilafa annaha min shara'i hadisin yana nuna ashe talayya tana ɗaya daga cikin shawarar musulunci tana ɗaya daga cikin kuncin da musulunci ya ce a yi layya wala ba na hanyar shara'i bi wannan wannan wannan larabci ibn kai ne a cikin alila ce babu babu sabani akan cewa ita layya tana ɗaya daga cikin kuncin musulunci ba a yi sabani ba ba wani malami daga cikin malaman musulunci da ce shi baya ganin ayyuka duka an yi ittifaqi gaba ɗaya akan cewa layya tana cin abubuwan da musulunci ya ce a iyaka al-imam al-arabi al-maliki ya alaihi a cikin littafin al-qabr yake cewa ikhtalafa al-ulama fi shuruhiyyati sai dai malamai sun yi sabani a game da ita layya ba wai a yi ta kuka a yi ba a'a a game da hukuncin hukuncinta فمنهم من قال إنها واجبة daga cikin malamai akwai wanda ya ce dai ya wajiba cikin malamai akwai da ce wajiba ce layya har ma suke faɗi cewa da mutum zai zama an masa haihuwa sai ranar suna ta faɗo ranar layya zai yi layya ne ba zai yi aƙiƙa ba in ji masu wannan fahimta a gaba da wanda suka tafi a wannan fahimta akwai imam abu hanifa imam abu hanifa rahmatullahi alaihi fahimtar sa layya wajiba ce hujjar sa akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana lahu sa'atu wa lam yudhi fala yaqrabanna masjidana ko musallana duk mutumin da ya zama yana da yawa amma yake layya da gangan musallan ba ta ba ya zauna a gida tunda da zai yi layya kuɗi da ba kai ya ci hadisi ne da ba da malamai da tsammani a kan ingancinsa amma kawai ya da hadisi ne haka wani ba ba kuma ne kuma suke na akan cewa dan ya ba ce wa minhum man qala innaha sunnatu daga cikin malamai kuma akwai da yake sunna ce wa huwa shafi'i shi ne al-imam Muhammad bin Jarir al-Shafi'i shi ya tafi akan cewa dan ya sunna ce to sai ibn al-Arabi sai ya ce fa amma ulama amma malaman na na malikiya sai suka ce fa qala malikun al-imam malik yace innaha sunnatu mustahabbatu layya sunna ce wanda ake so kana san mutum ne layya kamar yadda ya faɗa a cikin al-muwaffaq nasa amma ɗaya daga cikin malaman malikiya al-imam muhammad ibn al-mawwaz sai ce biya wajiban shi ma sai ya zama fahimtar sa ɗaya da al-imam abu hanifa cewa layya wajiba ce wa amma ibn al amma imam bin qasim almajin mai imam malik ya ce man ishtara ha kuma tarakaha duk mutumin da ya siyo abin da zai yayye da shi sai ya bashi hatta ma ban ayyamul adha har kwanakin layya suka wuce faqad yi ne shi ne ce ga hukuncin ta ba amma cewa ya da mutum zai siyo rago da niyyar zai yi layya da shi sai kuma ya yi layya ya bar ya bar ragon ya har kwanakin layya su fita

kenan yana nuna dai mutum yana da yalwa ya a rago yana da kai abin da zai mai ko kuma kiwon tashi ne to wajibin sa ne ya yanka amma idan ko bai da shi to ba zama wajiba a kansa ila al حديث shi ma a imam ibnu hadith sai daga cikin malaman malikiya shi ma yake akan cewa wajiba ce alayya to daga takaitacciyar magana lai ya suna ce mu aka suna ce mai ƙarfi in mutum yana da yalwa ya yi ta in mutum yana da yalwa ya yi ta in kuma bai da yalwa ba a ɗora masa ba lai ka mutu ba nafsa illa wuta wannan shi ne hukunci mafi sauki cewa layya suna ce mu da suna ce mai ƙarfi ana son a yi da kuma an karfafe ta domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbansa kuma sun yi dalilin da ya ja malamai suka yi sabani a kan hukuncin da ya saboda wasu abuwa da wasu maganganu da aka samo daga sahabbai akwai sahabban da suke ganin sai na umar radiyallahu anhu wata shekara ta zo sai ilayya aka zo aka tambaye shi aka ce ya amina da ne da ba kai layya ba ce da gangan nake ina da hali in yi amma ban yi ba aka ce saboda da ce ce na ga mutane su fara alfahari a ciki sun mai da layyar ba ibada ba sun koma suna alfahari sannan kuma wasu ajiyar guda suna neman su mai da ita tilas ai akwai maganar da mutanen mu sai faɗi mu ce duk wanda ya fara yi wajibi su ne yin da ya ci gaba da yi mutu muna ƙanana muna san ana faɗin wannan magana to kanin ire-iren na maganganun shi yasa sai na Umar radiyallahu anhu da makamantansa sai suka zama suka sa roka kai suka suka suke yan da garci suna da halin yi amma sai suke domin kuma su ai ana koyi da su don ka ga basi ba ka ga baya nuna shi wani ba shi domin babu yadda za a yi a annabi salama su ba abin da yake wani saboda mutum yana da iko ne idan ba yi da iko ba a dora masa a ce ne ci ba shi ba ya ce ya je layya bayan sallah an ci da nama kuma a zo ana masa sallama matar shi tana ɓoye kun ga wannan ke wa kasu ila umar an tambayi sayyidina abdullahi da umar an al a awajibatun hiya am la abdullahi da umar radiyallahu anhu ne daga cikin fuqaha sahaba ne daga cikin malaman fiqh da sahabbai kuma matasa aka masa tambaya aka ce wai dai wajiba ce ko ko a'a فقال ضحارة بن جاسم وضح المسلمون الذي لن يكون سيدي لي وأبى أن يجيب في هذه الأمين أو إخباره يكي بعد أمسى كيلة سيكوبا كيلة مجد ya kauce yake ba da amsa daga kaga sahabbai mafi yawancin su fahimtar su ita ce laibawa ne ba bace amma idan mutum yana da iko ne to yi ana buƙatar haka wannan a take kenan fikihun hadisi yana nuna mana cewa lalle tana cikin shari'o'in musulunci ana buƙatar ta kuma dama abin da ake buƙata lan yanala Allah bi kulliha wala bi ma wala bi yanala taqwa min ba wai jinin bane ba wa Allah da jinin ba wa Allah da tsoka naman da aka ci abinda Allah yake tambar zuciyar wanda ya yanka dan waye yayi ne dan alfahari ko ko yayi ne dan ita kaga ba shi bane abin da ake ba ibada ce ake san sannan kuma a yalwata ma mutane a taimake su da nama fiki na biyu taqdimul ghadan ala al-ilmi fil abahi hadisin yana nuna mana gabatar da kananan bitashi wato tumakai da awakai ala al-ilmi akan raquma bil abahi alayya alayya an kusan a yanka tumakai fiye da raquma an musu amma a hadaya an kusan a yanka raguma a soke raguma ba tumakai ba na uku iski babu ta'adalin rubu'iyyati mustahaddi ne a yanka fiye da daya ne ta'adari domin ga shi nufin sama da ya yanka biyu akwai ruwayar da suka nuna cewa manzo Allah sama ya yanka daya na na na gidan nasa da iyalansa Sai kuma ya ce ya yi ma al'ummarsa waɗanda ba su samu damar yi ba idan kuma su samu damar yi zai wa ka damu a nan da sama ya ma sannan hadisin yana nuna hawa a wa akmaliha hadisin yana nuna mana an kusa idan za a yanka rago na layya to a zaɓi mafi kyau kuma mafi cika shi ya sa a nan sama ya faɗo su kofi guda hudu ce baya halatta a idan da su daga ciki akwai gunguwa gunguwa wanda gunguntarta ta bayyana da makauniya da dalilin ɗaya al'awawun ban yi mu'awa ruka sannan haka nan ramammiya kanjamammiya al'ajika allati na tuhqi wanda take ramammiya miya. wanda babu manzo a cikin babu manzo ba ba a layyade ta duk waɗannan malamai suka yi suka ce al-qiyasul aula an an ce ba za a yi da mai ido ɗaya ba to mai ido biyu ai wanda ba ta a ita ta shanta a yi da ita sannan an ce ka a yi da gurguwa ashe wanda idan ko ba ta da kafafuwa ita ta cancanta ka a yi da ita ko duka akwai waɗannan bayanan so da mutum zai layya ana sanya samu rago ko ya samu tinkiya lafiyayya ko akuya ko bunsuru lafiyayye ko rakumi lafiyayye ko eh, taguwa lafiyayya ko taniya lafiyayya ko ta lafiyayye su ake son a yi da su mafi cika domin ga shi nan an ce da karshe ne an da hanyar suka ce istihbabu istani launin hanyar sannan ana son launi ya zama mai kyau mai ɗaukar ido mai baki da ban mai baki da fari yana ci ragunan da suke da kyau a ce ga wani bangare na da fari ne wani kuma bangare na da baki ne to ana son ba sannan hadisin ya karantar da mu istibabu ga wanda misali zabha ubahiyyati bi nafsi an so mutum zai dai yanka da kansa in ka tashi za ka yanka ka yanka da kanka ko mace ce yanka da kanka shi ne musahabi amma an ta wakilta wani ko kai ma ka wakilta wani ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wakilta sayyidina rabbi Allah anhu ya yanka masa saboda haka in an wakilci ka ba ne, bane amma musahabi ka yanka da kanka sannan hadisin ya karantar da mu shar'iyyatu tasmiyati ala dhahiyya shari'a ce a musulunci idan za ka yanka lai ya kai bismillah sannan na gaba isin babu tasbihi alha sannan idan za a yanka ai kabbara wato hada bismillah da kabbara bismillah Allah akwai riwaya a muslim da ta zo da Allahumma taqabbal minni ya Allah ka karba to duk waɗannan su ne ake ce musu karatun yanka ko fikihu na ƙarshe istihbabu ne dhihri ala safhati unqi al-udhiyyati al-ayman an so a sanya eh, a sanya a sanya kafa a kan wuya bangaren dama a juyar da dabbar bangaren daman ta to sai a kowar kafa a kan, a kowar kafa shari'a ba sun tunci dama za a samu hagu ba kawai ne tambaya can shi ne wuyan nan da ita wuyar ta ta dabbar to a juyar da ita bangaren dama ai ga yadda suke ko ya zama ta bangaren dama ne aka taddani sai hagu ya zama yana ina ya zama yana kasa sai a yanka wannan na da ciki na an sha bayani kan layya saboda haka ba za mu ɗau lokaci mai tsawo na bayani a kai ba kitabun ashiri ba ce littafin da zai yi bayani akan al'ashiri ba al'ashiri ba zan yi na shara shara abin da ake cewa shara abin sha to ababen da suka halatta a sha su a shari'a musulunci da kuma ababen da ba su halatta a sha su ba su ya lashe ba me ya halatta a sha me kuma bai halatta a sha ba wancan da muka bago kitabul azima in ba ku banta ba ya kunshi abubuwa guda uku akwai su kansu al'azima ma ababen ci waɗanda ba yanka su aka yi ba sannan akwai asai farauta abinda za a yanka za a je a farauto a ci na nama me ya halatta me bai halatta ba a cikin munji sai kuma na uku a ciki shine al'awafi layya kun ga da an yi bayani ba a yi bayanin kan hadaya ba a wannan saboda hadaya tana cin hajji hadaya domin ai alhaji na cikin alhadaya na cikin al'afi tana cin ababen da ake ci to amma ita hadaya idan in mun lura da duk hadaya ya fi dacewa da da da da hajji saboda yana da alaƙa da hajji sannan na biyu akwai wani fikihu da ke bambanta tsakanin hadaya da layya shi shine ita layya za ka ci kayanka amma hadaya ba a ce kanka ci ba amma sun kayan ba za ka gan shi ba ma balle ka ci amma da ya koma gidanka za ka yanka ko a cikin gidanka ita ko har ya wani zuwa kudin za ka bada akwai aje ama so da kamar gama naman ba kun gane mun gane yi ban mu abin da so da ya tana can hajji shi yasa ba a sa ta a cikin kitabul amri ba amma nan yanzu aka kawo ta a cikin kitabun amri ba to yanzu kitabun ashiri ba abin da ke bayani akan ah, babu littafin da bayani akan ashriba ababan sha me ya halatta ne bai halatta ba ababan da ake sha su ma ka'idar da muka bada a abin nan ma su haka da al'ashriba al'aqu fi al'ashribati al-hayy asali komai na sha da haske ka samu dalilin da ya zo ya ce abu zan nan ba yanzu idan ka ga ya sai mineral ɗinka da sunayen su ga sunan kala kala sai ya shi zai sha sai ka ce masa haramun ne to yanzu ku biyu kuke musu shi zai sha kayan shi a matsayin ya ce halal shi kuma wani ya zo ya ce masa ai haramun ne to yanzu wa za a ce kawo hujja wanda ya ce haramun shi zai kawo hujja domin al'asu bil ta al yi asalin ababen sha halal to daga duk abin da kaga mutum ya sha to asalin su halas ne sai idan akwai shari'a ta zo ta ci wannan abin bai da kyau to an tayar da shi daga asalin sa kenan yana da wani hukunci na musamman ya fita daga asalin sa kenan idan intaqala an hukmi asli ila hukmin tabi'i ya fita daga hukuncin sa na tushe yanzu hukunci na reshi yake wani hukunci ne na daba. mun gane so daga idan ababen sha asali halal sai idan shari'a ta ce wannan abin bai halarta a sha shi ba to daga nan baya halarta a sha kun gane za mu ji daga cikin abubuwan da suke mai da abu ya zama haram akwai ka'ida ba ita ce ka'idatul isha ka'idatul isha ita ce duk abin da zai sa mutum ya maye to haramun ne a cikin musulunci ya sha haramun ne mutum ya sha المسكرات an abdullahi kuma amma da ya kafa gice guda uku masu mahimmanci su ma a cikin hisabu ya zabo mana hadisai guda uku daga cikin sahihu bukhari da kuma sahihu muslim hadisan da wadanda manyan manyan malamai na musu da ittifaqi a cikin fitar da su a littafan su sahihani sahihu bukhari da kuma sahihu muslim عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسي للي بابا عمر ياتي ذكر أن الناس بعد التاريخ هو الناس بالناس بالنتاني سبا سبيب وبا سبيب قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر لوكتين خليفة ya tashi a ranar juma'a ya faɗi a mimbar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kutubar da yayi yace amma ba'du bayan haka amma ba'du na ɗaya daga cikin lafuzan da ake amfani da su a kutuba ayyuhan nasu ya ku mutane fa innahu nazala tahrimul khamr haqiqa haramta biya ya sauka wa hiya min khamsatin sannan a wajen larabawa ku sani giya daga abuja biyar kake nan sai na umar radiyallahu anhu yana magana ne akan da da larabawa larabawa ma da suke jaziratul arab biladul hijaz da abin da ya shafi yanan su sai na umar yake magana akan su giyar larabawa da suke yin ta to tana cikin abubuwa guda biyar min al-inabi akwai giyar da suke yi ta inabi inabi ɗaya daga cikin 'ya'yan icce ne masu kima masu daraja masu tsada ya kama da ɗanya wasu da yamma sun san shi ya kama da ɗanya inabi yana da yana cikin ina jin ina jin a cikin kayan marmari yana cikin wanda suka fi tsada to suna yin suna yin giya shi ina wa tamri sannan kuma da giyar da biyu ana التمر أنا نفهم اليابس من النحل busasshen dabino ke da shi ne ake masa attamu ba a kiran dabino da attamu sai ya bushe idan bai bushe ba sunan sa annahu mun gane annahu ko annahi bishiyar da kuma ita ce ake ce mata annahdat to attam suna yin iya dabino sai su sai su samu dabino bushe sai su jika shi aka jiƙa shi sai zuba masa zuma sai a bar shi ne ya wata biyu kaga da an buɗe sai ya ci ko yana ga wala asali sannan kuma sukan yi ta zallan zuma ita kanta zuma kawai a zuba ma zuma ba sai a ajiye ta ta fushi ta fushi ta fushi wal hizbati sannan kuma suna yin iyaka alka wa sha'iri sannan kuma suna yin iyaka sha'ir Sha'in nau'i ne na alkama amma mafi yawanci ba a ci ma an fi ba dabbobi abincin dabbobi aka fi da sha'ir amma jinsi ne na alkama baya da cikin alkama da ci kima sai sai da umar sai ya ba da ka'ida amma sai ce wal khamru ma kamara al-aqla jiya ita ce duk abin da ya rufe ƙwaƙwalwa, ya rufe hankali kamar aikata domin ai an ce ma alhamdu hamran da alhamdu hamran li'annaha tasturu al'aqla tana koya hankali ana son ya bayyana to idan giya aka shafe sai ka koye shi ya zama ba zai yi aiki ba ai shi yasa ake ce ma eh, abin nan mayafin da mata suke sawa ya rufe musu kai da wuya ake ce masa khima wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna al khumur jami min khima khima shi al khima ma yughatti ra's al mar'ati wa unukaha abin da yake rufe kan mace kuma ya rufe mata wuya irin dan hijabin nan da nan suke sawa musulmai a asibiti sunan sa khima kaga suna da alaka da ha'un da mimun ga ra'un ko to haka alhamdu ma to shine sai ta amare ce wal khamru abinda ake ce mai giya ma khamar al aqla duk abinda ai tsadar al aqla ya ya rufe kwakwalwa ya rufe hankali wa talal abu وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فيهن عهدا لا سوء شيء أن السماء يرام ولإلمي لم سمى عهدا لم أي من السماء يبال ولإلمي لم سمى يومن العهد العلم لا سوء شيء من السماء يرام ولإلمي لم سمى قبل أن أبوه لا ننتهي إليه إلى من ذكي za mu yi ittifaqi a kai duk wanda zai yi sabani ko sai a jawo masa a ce ai kai tsaye annabi ya yi hukunci game da waɗannan abubuwan guda uku da sai da Umar zai zai bayyana ya gama bayani kan giya yanzu wasu kuma fa'idodin ne sai da Umar zai faɗi a bai ya ce ya su waɗannan abubuwan guda uku a ce manzo sama ya yanke wani ilimi na musamman a game da su me da me aljanna aljanna kata in aka mutu aka bar shi to ne matsayinsa in ya mutu ya bai to ne matsayin waɗanda za su gaje shi akwai saɓani a game da kaka wa abuwa wal kalala sannan da kalala me kalala shi ma an yi saɓani kansa ko an yi saɓani kanta ita kalala wa abwaru min abwabir riba da kuma wasu babuka daga cikin babukan riba su ma akwai tabani a kan su wannan hadisin malamai sun girma ba su ce hadisi ne da girman sha'ani inda za a ce za a yi taki wata biyu ana bayanin kansa to za a iya gama bayani kan wannan hadisi saboda fatan abubuwan da ya musa amma a takaice hadisin na farko yana mana bayani akan giya giya tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haramun a sha su to a zamanin larabawa a larabawa su ba su san wasu haƙƙi da suke da su a yau waɗanda ake biya da su to shi ne sai ɗan tun da ya ga musulunci ya fara yaduwa waɗanda ba musulmai ba sun fara waɗanda ba larabawa ba sun fara shiga musulunci kai zai shiga musulunci ba yanzu daular musulunci zai faɗi to shi ne yake wannan jawabin a sani cewa larabawa suna yin jiya daga abubuwan nan guda biyar to sai kuma ya bada ka'ida ta gaba ya cewa wal khamru ma khamar al aqla abinda ake ce ma giya shine duk abin da ya ɓoye kwakwalwa ya ɓoye tunani ya ɓoye hankali ya sifirta hankali hankali ya zama bai yi aiki ba malaman mu suka ce abubuwan da suke ake a ciki suke suke rikici da kwakwalwa kada mu ne akwai na farko wanda su aka mutum da su ne al-muskirat al-muskirat sun sha waɗannan bayanan al-muskirat ababen da mutum zai abin da mutum zai ɗauka ya sha shi ke sai ya koma gashi lafiyar gashi tana ganin shi a matsayin mutum a fuska idan shi biyu amma sai ya tsaye wasu abubuwan da limatan yana yi suna ke cin al-muskirat al-muskirat ƙwaya ce a'a wiwi ce mutum zai sha ya sha hayaki a'a wani gas ne irin su shisha mutum zai sha daga baya nuna wasu abubuwa har mace ta ɗauki kwalba ta kashe mijinta saboda ta ga sun gama shan shisha su biyu to ta ga duk waɗannan abubuwan muskira sunan su suna cikin su al-muskira akwai na biyun su suna cikin su al-munabbiha al-imam al-qardawi rahmatullahi alayhi a cikin littafin al-fuq ya kira da al-mukida da su da al mutada abubuwan da su nura wuta take yi a jikin mutum su sa mutum munaddaji ne aikin da mutum goma za su yi shi kawai a gaina ta yi shi kadai kuma bai gaji ba munaddihat su ma waɗannan haramun ne ci sai da wasu kira duk wani abu da mutum zai sha kawai shi kenan sai a ce ai ya wuce aikin da ya saba yi na ka'ida ya muni yana aiki bai gaji ba to bai halatta a musulunci mutum ya sha shi haramun domin shi kanshi ai satar al'aql khamar al'aql ya fiye kwakwalwa domin kwakwalwa ita ce inji babba a jikin ɗan adam da Allah ya halitta wanda ke aiki duk abin da aikin ɗan adam da tsinci duk wani aikin ɗan adam da yake kwakwalwa ta ta ta ba da umarniya shi ya sa malaman likitoci suna gane mutuwar mutum ne ta hanyar remote dima idan kwakwalwar ta mutu shi ya sa likitoci sukan gane mutum zai mutu kila samun sati ɗaya ma kwakwalwar ta mutu amma ba ta gama aikinta ba akwai ɗan sauran numfashi numfashi shi ne matakin ƙarshe da ke sallama a cikin kwakwalwa shi yasa suka kasa kwakwalwar gida uku akwai abin da suke cin shi al-mukhu akwai jibrul mukhi akwai al kowanne da aikin sa akwai wanda aikin sa shine numfashi a bangaren kwakwalwar mutum akwai bangaren da shine ake ji in an taba mutum wanda kai tsaye shi ke da alaka da spinal cord wannan kashin na baya wannan za a mutum aikin da ya shafi kasa sai a tsira mishi alluwa a kan abin a tsira mushi wata alluwa da ya ke kuma a ta tsara kafa shi zai ji sai idan an gama aikin maganin ya tafi sai kuma raɗaɗe to duk suna cikin waɗannan alluwar da al'adu aikin kwakwalwa to su alluwar da sukan tsaye da aikin kwakwalwa sannan na hukun su ne alluwar musakina almusakinat su ne abin da mutum kawai zai ce bari ya sha domin tabbaci su ma ba su halatta ba haramu sai idan akwai dalili daga likita da ya rubuta kuma da ka'ida cewa ga shi mutum ya sha domin ya huta to wannan babu bi in likita ya rubuta masa kuma idan ana da sa. suna ke ce musu almusakinat sai na hudunsu su ne almukhaddirat al-mukhaddirat kuma su ne ababen da ake sha domin mutum kwata-kwata ya koma kila ba zai ji zafi a bikin shi ba su ne mukhaddirat duk da a wannan zamanin namu yanzu masu hutu sukan ɗauki mukhaddirat a matsayin su shigar da waɗannan duka a cikin jikinsu yasa za ka ga kana kallon rubuce-rubucen da ake yanzu akan ababen shaye-shaye na maye kai tsaye sai ga ana ce musu in tabbi in tabbi ta kenan kai tsaye fassara da suka yi ta turanci daga turanci suka ba amma al wani nau'i ne daga cikin abin da ke juya kwakwalwar ɗan adam waɗannan dukkanin su kashi hudun nan su ne dukkanin su a shari'a musulunci sai ta umar ya ce nazala tahrimul khamr haramta giya ya sauka an haramta giya da matakai guda uku alal akalli wasu ma malamai suka ce matakai hudu ne matakin farko mataki na ita giyar ma sai aka nuna cewa kamar wani abu ne mai amfani Allah ta'ala sai ta tattakidu na minhu sakaran wa rizqan hakan amma malaman malaman tafsiri suka ce akwai akwai balala a alqur'ani rizqu din sai aka siffanta shi da alhaq amma shi sakaran sun kawai aka bar shi haka ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سبع دقة كتاة مرمدين إلك دقوم دبين تتخذون منه سكعا قد تبتون أبو النظام الأشاب في معي إذا أي بكي في أي مرسين هي أيدية أبو كنان شد أبو كنان أنتكي أششا أششا أزدادتنا باتني با مشاهية زادة مشاهية با قومي مشاهية معنى مشاهية با قومي amma ta Allah sai ce wa hasana sannan kuma kuna da arziki mai kyau a cikin ƴaƴan inabi da kuma ƴaƴan dabi shi sannan ba a tukwanta shi ba a ce mai mai kyau ba amma dai an haɗa shi da arzikin haka to mataki na biyu shine matakin da aka tafi ya sami maka an hamdi wal bayti qul fi ma wa manafi'u aka zo ana tambaya a kasa sama game da giyan nan domin tun a jahiliya akwai sahabban da sun ba su shan giya waɗanda ba su musulun ba tun kafin musulunci ya zo a kowanne suka haramta ma kansu giya irin su sai na abubakar irin su sai na usman da affan duk ya tabbata waɗanda su ba su shan giya irin su ko hassan da wajen radiyallahu suna shan giya da kansa ma ya bani a wasu waƙoƙinsa ya kira giya da zinubi amma kuma yana shan kayan shi yace shariku isma hatta wanda aqli kadaka ismu yadhhabu bil yace na sha zunubi har hankali na yake ai da ma zunubi ta da hankali yake sannan ya ce wa shabu ha wa fa tuna huluda yace sai mu sha giya sai kamar da mun saraka shine yaran yanzu take nuna cewa ai sarauta ne amma sun karanta wannan bai da na fara jin wannan kalma a wannan zamanin yace a'a wannan ba su karanta wannan ba bai ba ina suka samu wannan a shi da yi tibaki kame ni ko to zunubi to sai aka zo aka tambayi manzon sama game da hukuncin ta a nan sama sai an yi shiru Allah ya saukar da cewa kul fihi ma ismun kabiru a cikin giya akwai zunubi babba munafi'u lin nas amma akwai wasu amfanin da mutane kuma ana kasuwanci a samu riba ko manfa'a ce manfa'a ce wannan a siyar a samu kuɗi amfani ne sannan akwai manfa'a wahiyya akwai amfani na hudu da ake samu a ciki ne wani yana jin haushin wani sai ya je shafi in ya ganci sai ya zazzage ya ci shi ne mutum ci ya cika ya da shi bai da hankali ya yi shi kuma a zuciya shi dama da nufi ne ya sai gane shi ka zama fa'a wani yanci to ana nan ana nan mataki na uku shine wata rana aka zo aka yi biki aka yi biki ba aka zo aka sha giya aka sha giya aka sha giya sai daga cikin sahabbai aka zo lokacin sallah ne aka tura yi ta ya da sallah shi ke ne ya kun ya yi wani gado sai ya cire lala din kawai shi ya tabbatar da abin da Allah ya kone Allah ya ce kun ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'budu ma كوي يقوم يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما أعبد وأنتم عابدون ما أعبدتم دينكم وليه جينا في هذا السؤال يا الذين آمنوا لا تقعوا الصلاة كارا حتى تعلموا ما تقولون أقل شيء أن شادية sai wasu suka sa ma su ka'idar da bari su sa sai lokacin da yake ba a lokacin sallah ba sai su sha in sun yi sallar isha sai su sha kare zai su je su taba ga magantar a kan gado zuwa ba ta ke su daga su za su sallah wasu kuma tun daga nan suka ce sun haramta ma kansu su duba usulubi na musulunci wanda bai fahimci musulunci ba ya fahimci kansa a hankali ake bi da mutane ba ka zuwa ka ke rana guda duk wani ya zo mutum ne ta ya ka zama mutumin kirki a kwana ɗaya ka zama to shi ne sai ƙarshe sai na umar ya rika ɗaga hannu yana addu'a yana cewa ya Allah saukar mana da hukunci da zai warkar da mu ya gamsar da mu a game da biyan nan hukuncin biya ya hutar da mu to shi ne aka saukar da ya gaji na amuru al man khamr wal maisi wal ansar wal azlamu rinsu min amali shaytani fa tajtanibu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون Anas radiyallahu anhu ya ce in shiga garin Madina a ranar da baki kowace kwata giya take gudana. Saboda wani ya an mai tulu ashirin wani tulu talatin an ajiye mishi kuma ga aya ta haka suka tafi fitowa saboda imani sai an kafasa tulu ana zubarwa a kai ba wanda ya ce bari ya ƙara da tashi anas ya ce akwai rana a ranar suna wani biki abu talha al ansari mijin mahaifiyarsa ya ne wani biki babba abu talha yana cikin manyan manyan masu kuɗin madina aka zo da gudu aka ce an haramta giya ba wani wanda da ke hannun wani ya ce bai ce bari ya ƙara fatan nan ba Haka yi wani yadda ita ta zama kazanta suna sha ne a matsayin Allah bai haramta musu ranar da Allah ya haramta musu ba za su sake yi ba to kai ga wannan shi ne to ita ce giya so da ka yi ka'ida a game da giya kullu ma khamara da aqla fa huwa haram wata ka'ida a nan kuma ya ba mu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram da abin da zai sa yi haram ya abin da kuma ya sa maye suna da giya kowane suna za a canza masa sunan shi giya shi yasa malamai lokacin da wiwi ta bayyana wiwi ta bayyana a daular musulunci kwata kwata musulmai ba su san wiwi ba sai a ƙarshen ƙarni na shida farkon ƙarni na bakwai ko kuma ƙarshen ƙarni na biyar farkon ƙarni na shida ƙarshen ƙarni na biyar na hijira farkon kuma ƙarni na shida lokacin da ta suka zo suka yi musulmai fata-fata a daular suka fara tuka wuri a cikin daular musulunci shi yasa za ka ga malaman da suka kafin wannan karnin duk in ka duba da tafan fikin su ba za ka ga bayani akan wiwi ba ba ta a lokacin su kusan malaman da suka fara bayani akan wiwi su ibn al-jawzi wanda suka zo baya baya amma in sa Imam al-Ghazali Shafi'i da makamantansa duk za ka ga a littafin su babu bayanin wiwi aka zo aka sami irin sa imamu jarkashi ya rubuta littafin sa mai mahimmanci ya sa masa zahrul arish fi tahrim al hashish kan wiwi ya rubuta shi ne ya kawo mafadin na wiwi wiwi cututtukan da wiwi take da su sun fi ɗari da shi haka imamu subuki a cikin fatawar a subuki shafi shi ma ya kawo a cikin fatawar ya kawo maganganu akan wiwi to duk hukuncin su da to sai fiqhu na gaba shine waɗannan abubuwan guda uku aljannu kaka sai na kuma ce ne eh, fata ina ma a yi kusa mai bayani a game da kaka saboda akwai sabani a game da kaka mazhabin sai na abubakar radiyallahu anhu kaka a matsayin baba yake to da ka ba ba, in ka dauki mazhabin sai na abubakar duk lokacin da aka ce wani ya mutu a matsayin kaka ne jikoki yake da su to waɗannan jikokin kamar ƴaƴan da suke sannan idan shi aka mutu aka bai kuma babu baba to shi zai zauna a matsayin baba a wasu mazhabobin kuma ba haka bai musamman a ce kaka ya haɗu da yan uwa to rigimar ta ce a ce ga kaka sannan kuma ga yan uwan mamaci mutum ne ya mutu misali sai ya bar yan uwansa yayinsa da ƙarfinsa da misali a ce shahiƙai su uku sannan kuma ga kakan shi to ya za a yi gadonsa in ka ɗauki mazhabin sai na abubakar kakan nan kawai a matsayin ba ya kuma na biya kuɗi su tafi ba su ba su da kuɗi amma mazhabin zaidu bin sabit radiyallahu anhu to akwai yanayin Raban kaka har wajen guda takwas da malamin da ke da shi na rabon gadon kaka in ya haɗu da yan uwa har magabata suna cewa duk mutumin da ke son ya faɗa wuta ta ka to ya saurin raba gadon kaka da yan uwa ba tare da nutsuwa sai ya shi ta saboda sau da suke da suke da alaƙa da wannan to shi yasa sai na tun a zamaninsa yi fata ce dama da annabi ya yi da hukunci a game da shi a nan sama da yanke hukunci domin a nuna yadda musulunci ke da faɗi cikin musulunci yana iya ɗaukar fahimtoci mabambanta da sharaɗin waɗannan fahimce-fahimcen na malamai ne mujtahidai wanda suka kai matsayin ijtihadi bayan son zuciya sannan abu na biyu alkalala alkalala waye alkalala an yi sabani akan alkalala da yawa qur'ani ya faɗi alkalala a wuri biyu duk a cikin suratul nisa'i akwai kalala unni akwai kuma kalala shaƙiƙi kuma da aziki dama ana magana shaƙiƙi da akwai nan suke zuwa daga cikin ma'anonin da aka ba alkalala suka ce man mata wala wani lahu min aslin wala fari mutumin da ya mutu zai da baba sannan zai da yaya Zai da magada wanda za su gaje shi a sama kaga baba ke sannan bai da magada wanda za su gaje shi aya to ya zama da kenan ana ci mata kalala daga cikin ma'anonin wannan ɗaya daga cin ma'anonin da malamai suka ba kalala kenan ko ma'anar tafi sokin fahimta ke kenan ɗan uwa ke to ɗan uwan nan zai iya zama da ummi sannan kuma zai iya zama wa zai zama shaƙiƙi in ba shaƙiƙi sai ya zama mai aji shi ma sai na umar yi fata ce na ma da ya yanke hukunci a game da shi ba tare da an samu sabani ba wa abwaru min abwabil riba da kuma wasu babubuka da cikin babubuka da ba ai wannan kowa ma aka shi ya zama ne wanda ake shan ba inda za a tafi shi game da interest na banki a Najeriya kasar hindimin da aka yi yan shekarun baya ko ai kuma ba a gama ba wasu suna ganin ba laifi ba wasu kuma suna ganin laifi irin su ne abuwa min abuwa da riba waɗannan matsaloli ne masu fitar da da mutumin da yake da karancin fito suna buƙatar zurfin tunani shi yasa sai ga mu a matsayin sanar na manyan babba daga cikin manyan manyan fuqaha fuqaha in kana magana fikin wa cikin sahabbai sai na Umar yana cikin gaba gaba to amma duk da haka sai dai waɗannan matsaloli to da kama hannun shahid ne babban hadisin a kitabul ashri ba shine bayani akan giya cewa duk abin da ya juya kwakwalwar mutum ko haramun ne musulmi ya sha shi shi yasa su malamai suka ce ko gura ce ka sani in ka ɗauke ta ka sha ta to za ta sa ka ta juye juye ka sha kai a kanka wannan gura ta zama ka bata amma wani shi lafiya shi tsarafin da gura ta su mata gura ya sha kayan shi amma mutum wani ya sha fara shi kenan yanzu direba za a yi tafiya aka ce ya sha fara ya tafi shi kaga za a yi yaki Allah ya kyauta so daga ka'ida ita ce duk abin da zai biyo kwakwalwar ɗan adam kada ya sha haramun ne a musulunci musulunci yana girmama kwakwalwar ɗan adam in ka rasa kwakwalwa to ka rasa komai ka kalli rayuwar mahaukaci in kana son ka gane tsadar hankali ka kalli mahaukaci kalli mahaukaci ya yake rayuwa kaga mutum ya koma abin ba ba babu abin nan kuma duk matsayinsa mahaddacin Qur'ani zai hawo da na wasu abubuwan da ba su ke ina tuna musu shekaru ashirin da biyar da suka wuce muna karatu da wasu ɗalibai muna hadda ana hadda ina karɓar hadda wasu ta alƙur'ani wani wani wani mutum ashe ashe ya zo ya shigo masallaci ya zauna bin da bin da ba hawa shi ne shi ya aran ba ne Allah ya zarbe shi kaukacewa yaro yana karanta suratul suratul qa akwai wa da qalilu akwai da qalilu wajen wa da qalilu ya ce da qalilu ya ce rawahu kawai sai mutum mutum yana bayan masallaci ya ce la la laisa haka ba zai da haka na kalle shi na waye na kalle shi laisa haka ba sai da ya ce kabir aya ya dinga ya ya ce kabir da larabci ya ce kabir aya ya maimaita in na shi abu ne ban ma san abin da ake sai ya maimaita wallahi ya gyara mashi amma ba hukunci ne kibir ka yi zo nan saboda aran ne ce ne da abu sha shi ko ba ba ba kuma in kuna magana wai kuma ce a ƙara ne ba kaga na babu hankali wannan qur'anin da yake da shi ta yanzu ba yi da tasiri a kansa so da ta babu mutumin da yake kansa ka ta taba kawo mutumin da shi kwakwalwar da Allah ya bashi da sai ya cutar da ita shi ya sa musulunci ya ɗauki hankali cikin abubuwa guda biyar da dole gwamnati ta tsare su kuma ba musulunci ya kawo wannan ka'ida ba tun duniya da ta kafa akwai wannan abubuwan da ake kinsu abubuwan hamsu abubuwa ne duk gwamnatin da ta ce ta gwamnati ta tsare ma al'ummatan da wadanda abubuwan guda biyar da da cewa kuma da abin an sha mana bayanin kansu hankali ba a yanzu wani a shigo da abin da zai zama shi ya sa kai shi wasu malaman suka yi kiyasi suka yi ijtihadi akan cewa duk mutumin da aka gani yana ta'amuli da miyagun ƙwayoyi hukuncin sa hukuncin kisa suka ce ai ai kashe al'umma yake a tsaye da mutumin da zai ba wani yaro matashi kila da ya bashi nan gaba wani babban likita zai zama ko wani babban malamin musulunci zai zama ko wani babban alkali zai zama waye sani nema ko shugaban kasa ne shi wani ya rika shi abin da zai shaye jumlar da kwakwalwar shi to ai gane ya ɗauki bindiga ya harbe shi shi na mutane ba su gane to da ka ba a wata da kwakwalwa a cikin musulunci zai wata da kwakwalwa al'aqlu madaru taklif manafu taklif al'aqlu manafu taklif Allah yana magana da masu hankali da la'allakum ta'qilu liqaumin yadhakkarun liqaumin yatafakkarun da hankali ke wannan to da ka kula da hankali ولا رضي الله عنها عن النبي صلى wa عليه وسلم عن الذكر an tambayi manzon sama game da abin da ake ce ma albitu za a ji fasara albitu fa qala sai ce kullu sharabin aktara fa huwa haramun duk abin da ya sa maye haram duk abin shan da aka sha ya sa maye to haram albitu biyu aql abin da suke ce ma albitu shine tsini da ake yi da zuma a ɗauki zuma ko sai a fara mata ruwa sai a sa ta a ƙarƙashin gado kawai ke ta bushi ke ta bushi ke ta bushi

فقالت لي قاتل الله فلانا ألا يلعنوان يا بي يسيل أمد ألا يعرفك ألم يعلم بيسني با أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ياسي لعن الله اليهود ألا ياتيني ويهودا وحرمت عليهم الشعوب أن حرمنا فجمعوها في سوق تارك في سكة نكدش فجمعوها في سوق نكدش فباعوها في سكة في سكة سيدة a wata riwaya wa aka yi ha, sai suka ci kudin wannan ka'ida ce ka'ida ce ita ma ya mai muhimmanci ka'idar da malamai ke cewa kullu ma haruma aklu haruma bayu duk abin da bai halatta a ci ba to bai halatta a ci da ba haka kullu ma haruma shubuhu faqad haruma bayu duk abin da haramun ne a sha to haramun ne kuma a to da mutum ba zai zai ce da giya a cikin al'umma musulmai ba haramun ne sai da giya domin idan ba a ganta ba za a sha ka ga mai awa ma ai ya fi bukata to da in ba a gani ba za a yi ba za ka ja abin da aka haramta sha to ya halatta a da ba sai dai wasu matsaloli ka ga mutum zai shafe ya ko ana tafiye ta amma ya halatta ne <laughs> so daga nan ana magana ne akan asalin abin da mutane suke sha da to haramun ne in wannan abin zai sa maye a sha shi kuma haramta shansa na haramta ne sai ya shi wannan hadisi malamai suka ce hujja ce daga cikin hujja ne daga cikin iyali kiyasi wato ɗaukar abin da hukuncin shi ya tabbata a ɗauki abin da shi kuma bai tabbata hukuncin shi bai zo a su ba sai a haɗa su zama abu ɗaya mun gane yanzu na sai zamu ya kiyaye. ai Allah ta'ala ya ce mai hudawa haramun ne ciki ko wai sai za su yi ma Allah hila za su yi ma Allah dabara shi ke nan sai su tattara kitsan sai su narka sai su sai su sai su ci kuɗin to cin an lafi ko ba ku kama ko in fi kama da Allah ta'ala ya ce ka a sha wani abu ko ka a ci to baya halatta kuma ne zai tsira ke dai matsalolin da malamai suka ware na daban su kuma suna Allah ta'ala ala wa wannan baya bukatar wani dogon bayani da yawa da ya an yi saboda ka mun gama mun tafi kuma yana ta tafiya ya zo da yi su mana saura ba ku kuka ko wani abu nan ta ta ku ba su ta ku kai sai kuma kitabu ne saura